sashen Hausa na BBC akan mita sha shida da mita sha tara da mita ashirin da biyar da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke fatan kun da lafiya cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. Babban kwamandan Ukraine ya ce al'amura a gabashin kasar sun rincaɓe yanzu haka dakarunsa sun koma yammacin wasu ƙauyuka uku inda rasha ta girke soji. Ministoci a gwamnatin Isra'ila sun bayyana rashin goyon bayan yiwuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. a kasar chadu kuwa rahotanni sun ce kusan masu horaswa 130 daga kungiyar dakarun sa kai ta rasha sun isa kasar Hukumar lafiya ta Birtaniya ta shawarci jama'a su gujewa shan taba sigari da goge baki da ƙarfi da kuma shan kayan zaki domin kaucewa kamuwa da cutuka a baki. To kowaɗanne hanyoyi za a bi wajen inganta lafiyar bakin? wanke baki sau biyu a rana da safe in ka tashi da kuma da daddare kafin kai bacci zuwa wajen an likita ya duba bakin in akwai rami akalla sau biyu a shekara To za ku ji ƙarin bayani a filinmu na lafiya zinariya amma da farko ga labarin duniya. Babban kwamandan Ukraine ya ce al'amura a gabashin kasar sun rincaɓe yanzu haka dakarunsa sun koma yammacin wasu ƙauyuka uku inda rasha ta girki soji. janar alexander sirski ya ce yankunan da suka fi wahala sun kasance a yammacin marinka da kuma arewa maso yammacin avdivka garin da sojojin rasha suka kwace tun a watan fabrairu kwamandan ya kara da cewa duk da rasha ta samu nasarori burinta ba wato bai cika ba har a wannan lokaci ukraine na musanya dakarunta da waɗanda suka huta a yankunan da aka samu asarar rayukan sojoji is trying take advantage of Wakilin BBC ya ce Rasha na ƙoƙarin amfani da damar da take da ita ta ma'aikata da makamai kafin Ukraine ta samu makaman da take bukata daga Amurka. Ministoci a gwamnatin Isra'ila sun bayyana rashin goyon bayan yiwuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Benny Gantz, ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a majalisar zartaswa, ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen gwamnatin Isra'ila idan har aka soke shirin kai hari birnin Rafa da ke kudancin Gaza. Mr. Netanyahu want to attack the remaining Hamas battalions in Rafah. Wakilin BBC ya ce Mr. Netanyahu na son kaiwa ragowar bataliyar Hamas da ke rafa hari. Akwai kuma fargaba cikin Isra'ila game da makomar mutane 130 da Hamas ke ci gaba da garkuwa da su. Shugaba Joe Biden da Prime Minister Netanyahu sun tattauna ta wayar tarho. Bayan mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar White House ya ce Isra'ila ta ba da tabbacin cewa dakarunta ba za su shiga birnin Narafa ba har sai amurka ta bayyana abin da take fargaba ƙungiyar hamas ta ce wata tawaga za ta je birnin alkahira a ranar litinin domin gabatar da martaninta akan ƙudurin tsagaita wuta da isra'ila ta yi Ƙungiyar bada agajin abinci ta WCK ta ce za ta koma aiki a Gaza ranar Litinin wata guda bayan harin Isra'ila ya kashe jami'ai bakwai na ƙungiyar. Kungiyar ta bayyana cewar tana da motoci sama da ɗari biyu da saba'in ɗauke da abincin da za ta shigar Gaza ta mashigar Rafa. Harin Isra'ila a watan Afrilu ya fuskanci suka da bukatar a gudanar da cikakken bincike daga bangarori da ƙungiyoyi daban-daban na duniya. Tuni aka sallami manyan kwamandoji biyu daga rundunar tsaron Isra'ila. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga Chadi sun ce kusan masu horaswa ɗari da talatin daga ƙungiyar dakarun sa kai ta Rasha sun isa ƙasar. Jirgin Ethiopian Airline ne ya sauke su a filin jirgin saman Jamina babban birnin ƙasar, Wannan al'amari na zuwa ne lokacin da sojojin Amurka suke shirin janyewa daga ƙasar ta Chadi. A watan Janairu shugaban ƙasar ya kai wata ziyarar bazata birnin Moscow inda ya tattauna da shugaba Putin. ƙungiyar Wagner ta canza suna zuwa Afirka ko bayan mutuwar shugabanta Yevgeny Prigozhin. Jami'an tsaron gabar teku a ƙasar Girka sun ce sun gano gawar mutum guda tare da ceto mutane 25 bayan da wani kwale-kwalen da ke dauke da baƙin haure ya shiga mawuyacin hali a tsibirin Samos na Egan. a miƙa waɗanda suka tsira tashar jiragen ruwa cikin ƙoshin lafiya yayin da ake ci gaba da laliban wasu mutane hudu da suka yi batan dabo. Hukumomin ƙasar Girka sun bayyana yadda ayarin wasu 'yanci rani ashirin suka tsallake rijiya da baya a tsibirin Chios. Adadin mutanen da suka shiga Girka ba bisa ƙa'ida bana karuwa Rahotanni sun bayyana cewar kusan bakin haure dubu goma sha ɗaya ne suka isa ƙasar a bana. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma ga Raliya Zubairu da filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu. masu barkanmu da warhaka Rally Asbury ce take muku sallama a filin taɓa kiɗi taɓa karatu. Kuma a wannan makon ina tare da abokiyar aiki na Aisha Sharaf Baffa. Aisha barka da warhaka. Raliya barka ka dai. To da wani labari zaki fara? Turaliya zan fara ne da labari za mu iya cewa abin tausayi wanda ya faru a jihar Kano a karamar hukumar tsanyawa a wani eh, ƙauye da ake ce mai Gwanda. Eh, wannan labarin da ya shafi masai ko? ya shafi masai eh, mm. abin abin tausayi ne. Saboda irin wato wani mutum ne sunan shi Malam Dan Juma Black. Mm. Yana da kimanin shekaru 60 da haihuwa. Mm. bisa tsautsayi sai wayarsa ta fada masai Allah sarki wala Allah ko yana ban daki ne sai sai irin kuma masanin ta gargajiya eh ina irin budadde kuma da aka ce masanin gargajiya eh ta gargajiya dai eh ka gane haka ne eh. Lotion ba eh. to irin tsautsai sai wayar ta fada cikin masan to shi kuma malam dan juma kokarin shi ne boya ciki sai ya fada cikin masan shi ma na kokari ya ciro wayar tashi da shi shiga cikin masan sai ya makale to sai ya makale to kuma bayan dan makale da ya makale mm. sai kuma sai dan irin yana neman dauki sai ɗansa bai mm. shekara talatin da biyar Ibrahim dan Juma ya kawo masa dauki masa dauki domin mm. shi ma ya taimaka shi ma ya shiga masanto shi ma bayan ya shiga mm. dukkanin su biyu da wadan suka makale a cikin masan to kuma sai ga wannan makwabcin su shi ma zo shi ko mai suna Aminu T gayi shi ma sai ya shiga cikin masan domin shi ma ya dage ya taimaka ko zai samu su fito su duka uku ma duka uku sai suka makale daga baya kuma akwai wani shi ma daga baya da shi ma ya zo shi ma sai ya shiga cikin masan to duka dai su hudu suna ciki dai daga baya aka sanar da hukuma musamman jami'an kashe gobara gobara eh to domin jami'an kashe gobara ne eh ma'aikatan kwana kwana haka ko domin su suka hadu da mm. ko da suka je ma aka fito da mutanen mm. uku daga duka su hudun dai sun galabaita ai dole ga ba iska ba iska ga kuma kin ga mm. yanayin masai to da aka fito da su a galabaice da kuma aka yi su asibiti da aka sa asibiti aka rubuta lafiya su kuma kafin daga bisani kuma aka sanar da mutuwar mutum uku wato da shi malam dan Juma da dan nasa Ibrahim da shi kuma wani Aminu tigaya makwabci nasu da ya kai musu daukin duk su ukun sun mutu amma shi na hudun da ya shiga eh. shi yana nan amma dai na asibiti da yake yana da sauran numfashi eh, su kuma wancan ajali ne kwana ya kare kwana ya kinga mm. akan waya da za mm, ka wallahi ne ai wallahi mutum uku akan waya kin ce waya banda da ya tsautsayi da kuma ajali da karan kwana na karan kwana wanda zai ce tunda misali shine ai waya ce zai ce kai mm, kuma zai iya ma samun wata wayar wayar ma to a hankali kuma irin kinga shi ko da dan nasa ya zo ji baban nasa na neman dauki a cikin kin san mm. ai da zai iya kiran mutane a zo a mm. sa mishi ko igiya eh, a janyo shi ko eh, shi ma sai hankali shi ma ya fada duk dai abin ga dai tsakanin dade da mahaifi duk kuma shi ma shi ma kan ah, mm. makwabcin eh, nasu makwabcin nasu ba haka ne duk da karan kwana haki na makwabtaka kuma kin wani labari da za a iya cewa abin ne gaskiya gaskiya abu ne mai so eh da so rai gaskiya da ya faru a cikin wannan makon wannan makon ne ranar lahadi ne dai Allah sarki gabata abin ne wato sarki ranar lahadin makon da ranar abin ya eh, faru a ƙauyen yar gwanda da ke karamar hukumar tsanawa a nan jihar kano to sai mu ci allah ji kansu amin amin to shi ni ma dai labari ne da shi ma da ya shafi da ya rasuwa abin ah, eh, tausayi ne wato shi ma dai zan ce dai abu ne da ya shafi Allah sarki eh da suka je hoton yawo bude a mm, hoton yawon bude ido a me ake ce mishi a wannan kasa ta Cuba eh. eh to shi dai mutumin nan sunansa sunan mutumin Faraj Jarjur to kuma da yasa ita ma sunanta miriam mai shekaru 32 ita yar eh, eh, kenan kamar da na ce sun je hutun yawon bude ido ne a cuba to yayin da suka je wannan hutu sai suka je ba ko inda suka shi mahaifin ya ya wato ya shiga ruwa domin ya ninkaya to yayin haka kuma sai ya gamu da ya samu bugun zuciya a cikin ruwan eh a cikin ruwan to yar da ta yi kokari da ta ciro shi daga cikin wannan ruwa sai dai kuma ta yi kokarin ma farfado da shi ta ga baya da yake sai kasance baya cikin hayyacin sa eh, eh. eh kamar ya doguwar ma sai ta yi wannan amfani da wannan tsarin nan na farfado da mutum da ake kira CPR din nan eh. eh ta yi kokarin ganin cewa ta farfado da shi amma sai ta lura cewa rai ya halin sa so ta kira ta yi kokari sai ta kira abin nan Um, jami'an abin jami'an kiwon lafiya inda suka kawo mata agaji amma kuma ta yi ta korafin cewa sun dauki tsawon lokaci kafin ma suka kawo mata agaji don gawar mahaifin nata ya kasance sai da shafe tsawon sa'o'i takwas a eh, bakin teku ya eh, kafa aka kawo masa dauki eh, ya galabaita ya galabaita mm. to um, bayan an zo an ɗauki gawar sai ita ta koma wato da yake mutanen kanada ne mm. da kanada suka zo domin su yi hutu a cuba so bayan ta koma gida sai da ta biya kuɗi kuɗin dawo da gawar eh, baban nata kanada to sun an ta koma can ana zaman makoki suna zaman jiran gawar gawar kuma ta iso amma da aka buɗe akwati sai aka ga gawa ba ta su bace eh, aka gawar babata eh aka gawar babata wanda ke cikin akwatin wato wani ah, mutum ne mai shekaru kasa da ashirin da na mahaifinta wato mai ah. shekaru arba'in da takwas. E kuma sai aka ga cewar ma shi da kama buɗe gawar zaka ga bambanci saboda shi yana duk ya yi tatu wannan zanen da ake a jiki eh. kuma yana da suma mai tsawo a alhalin kwashi mahaifin nata mutum ne mai sanko. To shine wannan abin da ya bata musu rai kuma ya sa su cikin damuwa saboda sai da suka yi korafi suka rubuta wata wasiƙa ga ofishin jakadancin ƙasar da ke kana shari'a da ke Cuba game da wannan abin da ya faru amma kawo yanzu har yanzu ba su ga ba a kawo musu gawar mahaifinta ba. To dama akan sami irin haka a mm, su mace eh, kasashen turai. Eh haka haka si gagawa ka. Mm, to wallahi shi. Allah sa a kawo musu to amma Allah sa amin amin amin. To dan kuma wani labari ne za mu ce na bajinta. <laughs> To <laughs> to abin da ke faruwa labarin wata mata ce. Sunta mm. noma. zamu mm. ana ce mata super mom mm. to ita wannan matar ita da mijinta mm. sai da suka reni yara sama da saba'in kuma duka ba nasu ba. Allah sarki sama da saba'in? Sama da saba'in. Kawai yaran da ba nasu ba su rena su yaya a ta tafi kuma ya suke samu har su irin su kai matsayin matasa ta yi. Eh, eh, eh. Wato har ma su yi aure ma ke na Har su aure yaran. A yanzu tana cewa tana da jikoki. Allah sarki. Abin da ke faruwa ita sai da ke ma'aikata ta yi aiki a wani asibitin masu taɓa kwakwalwa mm. to da irin da suna ganin abin da suke faruwa kuma ko ta yi aure ne a shekaru lokacin take shekara talatin da takwas mm. to da ta auri mijinta a ta yi aure ne a lokacin take da shekara arba'in da biyu mm. to da ta auri mijinta a lokacin kuma suna zaune ana zaune suka fuskanci cewa aka asibiti suka fuskanci cewa ba sa ita irin ba sa mai haihuwa ba haihuwa ba ce ba to ita kuma tana son yara ayya kin san tana son yara to sai suka shawara da mijinta mai suna iya. Mm. cewa ya kamata su dinga ɗauko yara suna renon su. Allah sarki ba ta shawara kenan. Ba ta shawara ya suka mm. shawara da mijinta. Mm. Ta ce um, tsawon shekaru da suka shafe zama ta shekara tamanin da uku. mijina ta kuma ya rasu. Allah Amma ta ce tsawon shekaru wurin arba'in talatin da takwas da suka shafe suna renon yara sun haɗu da irin yara kala-kala. Eh, ya san kowa da halinsa ai eh, hmm. wasu masu kirki haka da kin san ya eh kwarai kuwa wata ce kuma duk yaran da suka raina suka yaye su za ta ga koda sun koma can su zama hmm, wasu eh, suna bibiyar su basu manta da su ba basu manta da su ba kuma abin da ya kamata da a ce misali ya su rika mai iyayensu ana hmm, musu amma ta ce irin kamar <laughs> tsawon lokacin da suka shafe dai suna irin renon yara kala kala din daga teenagers kuma irin suna samun matasa matasa in sha da suke dauka irin wanda suke daga shekara goma sha ɗaya haka zuwa sama suke dauka ɗauka cikin mm. gado da kala maza da mata suna zare da fitinannu wasu masu kai ko a cikin ko a cikin ƴaƴan da kai da kanka ma ka haifa kin san kowa da halin sa eh to kuma lantana ba abu wannan abu tsawon wannan yaran za su kasa a makaranta duk da abin da kamata iyaye su sun da rike su da amana dai kawai Aisha kuma an samu yaran a cikin su fiye da 70 din da suke eh. da halatti suke Eh, bibininsu eh, ba su manta da su mm, ba ba su manta da su ba su rike amana ta cewa ta yanzu da mijinta ya riga ya rasu ita yanzu mm. kaka ce kuma ana kawo mata jikokin ta wata tare na ana kawo jikokin ta ta zama suwa jikokin sun fara eh haka ne eh to kin gani kin ji ta <laughs> ce mata eh. aka mata lakabi da noma the super mom <laughs> ita da ya fiye da sabai wanda ba naka ba Allah sarki ba su ingantaccen rayuwa eh wato mahaifiya mai bajinta mai bajinta gaskiya ta yi bajinta sosai gaskiya Allah sarki to ni kuma labarin da nake tafi da shi to kusan dai wannan dai ba dai na bajinta ba ne abu ne dai zan ce kamar abu ne kamar dai na mai ban mamaki haka eh. ya faru ya faru a Birtaniya abu ne kuma da ya shafi wasu dawakai dawakai ne da ke cikin ayarin dawakai na da ke atisayen sojoji mm. eh, da ake amfani da su wajen atisayen sojoji haka mm, mm. to um, sai ya kasance cewa sun shigo wani bangare na birnin london inda yayin da suke wannan atisayen sai kawai suka ji wata ƙara mai ƙarfin gaske sai wa eh sai wannan eh suka razana suka ah. abin da suka fita hayyacin su da kuma da ba kan fa akwai sojoji a kan su a saman su kin gane eh akwai sojoji a saman su wannan da yasa suka razana sai irin suka fita hayyacin su har ma irin yadda suka razana san watsar da sojojin <laughs> bakwai daga ciki <laughs> hudu daga ciki hudu daga cikin bakwai sai suka sa sojojin da ke sama suka fado ƙasa. Suka yi arce. Eh, eh, eh, suka arce kuma yayin da suka arce suka shiga cikin birnin ma sai suka yi ta karo da motoci ciki hada wannan bus ɗin nan da ke London eh, na mai hawa biyu ɗin nan eh suka yi karo da ɗaya daga ciki har ma da wani ma da ke kan babur shi ma suka yi karo da shi har an ce uku daga cikin sojojin sun samu rauni da shi ma wannan mutumin nan da ke abin nan kan babur din nan da suka buge to kin san doki da ya razana ba sa wani irin yanayi zai watsa da mutane su eh to eh haka ne haka to eh to ba mamaki saboda kin ga shi a bayanin da shi ministan tsaron Birtaniya yayi mm. ya ce ai wannan kamar sabon abu ne saboda a kowace rana ana amfani da dabbobi 150 wajen yin irin wannan atisayen eh so wannan abin kamar ya zo musu da mama mamaki da har irin waɗannan dawakan suka razana har suka arce a halin da yanzu ma nan ce to ya ake da an kamo su eh daga baya an kamo su har biyu daga ciki ma sun samu raunuka ma sai da aka yi musu tiyata ai dole kin ga saboda sun ci cikar da motoci eh eh wallahi wallahi an musu abin nan aikin tiyata kuma an ce dai suna murmurewa suna samun sauki eh amma dai shi wannan mutumin nan da ke kan babur gaskiya an ce yana shi wani mawuyacin hali kuma dai ba ya wani ƙarin bayani ba game da halin da yake ciki. Ah, sai mu ce wannan Allah ya kyauta gaskiya razana suka yi. Eh razana suka yi. nan ce. Eh ƙarar da suka ji mai ƙarfin gasken nan da suka ji ba mamaki ita ce ta razana su. Wannan gaskiya shine za a ce ba abu ne da me ke fiye faruwa gaskiya ƙasashen. Eh, kwarai kuwa kwarai kuwa musamman su. Shi abin ya zo musu da mamaki. Eh ba mamaki. gani irin. kuwa kwarai kuwa musamman abin da ya shafi dabbobi kin san su suna ba su kula. Sosai sosai. Mm, mm. Suna ba su kula. Ah, to sai mu ci Allah ya kyauta. To amin amin masu raro a nan za mu sallama da ku sai kuma wani makon idan allah ya kai mu sai an jima. madalla a gaishe da raliya zubairu da kuma aisha sharif baffa a mu na taɓa kiɗi taɓa karatu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 Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da lafiya zinariya wanda ni Habiba Adamu ke gabatar muku da shi daga nan sashen Hausa na BBC. Ina mata da samari waɗanda suka fara ɗan dasawa da ke ganin wanke baki a matsayin wani jidali. To ku biya mu cikin shirin don jin muhimmancin tsaftace baki don kada ku samu kanku cikin masu fama da warin baki. Wata kenan ana buƙatar tsaftace haƙora da dasa shi da harshe da ke cikin bakin don kaucewa warin baki. Hukumar lafiya ta Birtaniya ta zayyana wasu abubuwan da ta ce suna haddasa warin baki waɗanda suka haɗa da cin abinci ko shan abin sha da su ke da ƙarfi da kuma abinci ko abin sha masu yaji. Sannan shan taba sigari na janyo warin baki ko kuma mutum ya rage cin abinci farat ɗaya don rage ƙiba ko samun rami a haƙori ko matsalar ƙwayoyin cuta a dasashi. Hukumar ta kuma ƙara da cewa akwai wasu yanayi na rashin lafiya da kan janyo warin baki ga ɗan adam. Kamar misali bushewar baki da beli ko hakin wuya da gatsar sinadarin acid. Don haka ne ma ta bayar da shawarwari kan wasu abubuwan da ya kamata a gujewa kamar daina shan taba sigari. Har haƙora da dasa shi su yi jini. sannan mutum ya kiyaye ci ko shan kayan zaki wasu kuma daga cikin abubuwan da hukumar ta bayar da shawara a dinga yin su don kyautata yanayin baki sun haɗa da wanke baki na tsawon mintoci biyu a hankali aƙalla sau biyu a rana sannan a goge kan harshe aƙalla sau ɗaya a rana sannan idan mutum yana amfani da haƙoran roba to a tsaftace su a kuma cire su da daddare kan wannan batu na tsaftar baki tare da gujewarin baki abokiyar aiki na aisha sharif baffa ta tattauna da wata likitar hakori wadda ke aiki da babban asibitin gwamnatin najeriya da ke abuja dr hannatu yaman amasa kuma aisha ta fara ne da tambayar ta kamar haka to dokta shin ta yaya mace kuma duk mutum ya kamata ya tsaftace bakinsa akwai hanya da dama da ya kamata mutum ya tsaftace bakinsa shine um, wanke baki sau biyu a rana da safe in ka tashi mm-hmm. da kuma da daddare kafin ka yi bacci eh, sai kuma um, zuwa wajen likita ya duba bakin in akwai rami akalla sau biyu a shekara ko kuma sau ɗaya a shekara. Misali mutum ya je asibitin aka duba bakin nashi akwai wani abu da ake bakin nashi ne? Eh ana duba in akwai rami da ya kamata a cika saboda kai ya jawo warin baki in akwai jini da ke fitowa daga dasashi a wanke mishi hakori da sinadarin da ke asibiti. asibitin sai kuma irin yadda ya kamata ka wanke baki duk za su nuna maka ya. To misali idan ka ji asibitin baka da waɗannan abubuwa shin akwai wani abu da za a maka koma shi kenan. Ba sai jini ya fito a bakin ka kafin ka fara wanke bakin ba saboda kada abubuwan su zo ne ko jini ya fita ko babu za a wanke maka haƙora. To likita me ke janyo warin baki? Hmm, warin baki. Yanga da farko in akwai rami a hakori abinci yakan shiga sai ya zama wajen da germs bacteria duk za su zauna wurin eh mm. so yakan jawo warin baki wurin mm. idan akwai jini shi ma yana fita daga dasashi din nan yakan jawo warin baki akwai abin da muke kira da plaque da calculus suna mannewa a haƙori ne sai ki ga in baka zuwa ma likita a wanke haƙori mm. cikin maybe at least so ɗaya a shekarar sukan samu wurin zama eh so wayannan abubuwan shine zaka ga kaman hakurin mutum daga can din yayi baki ya eh ya dan kaman brownish color ne haka wata rana sai kiga ya shiga kasan dasar shi wajen kuma toothbrush kin ga ba zai iya fitar da dattin nan ba eh. shi yasa ake muke advising cewa kai ta zuwa wajen likita ana duba haƙura. to bayan wannan fa abubuwan da ke janyo warin baki. Ok, kin ga um, in kana shan taba shi ma yakan sai kuma bad oral uh, habits kaman using toothpick din nan okay eh. wannan using toothpick din mukan kensa saka ce ke eh because kin bakin shi yana da tsini so as kana sawa kuma baka samu ka fito da abun ba zai ta digging hole yana increasing ramin nan da ke akwai natural hole da Allah ya riga ya bada so in ka sa na toothpick na sai kika yana sa gum din yana zuwa ƙasa so ramin yana karuwa da ka ci abinci nama yakan shiga wajen shi ma da kin fitar da naman kika dinsa za ki ji warin baki ne a gurin shi ma kuma lumfashi mai wari halitosis nake kiran shi kamar irin masu ulcer din nan mm. wata rana in suka yi gyatsa din nan acid ne ke fitowa ta cikin eh. so yakan sa warin baki shi ma To waɗanne cututtuka rashin tsaftace baki ke janyowa? Na farko sukan sa haƙorin ya zama bai da ƙarfi kuma because in akwai rashin kula da baki mm. akwai jini yana fitowa akwai rami duka ba a cikewa mm. so akwai sai zai samu infection a gurin mm, zai cuta sai ta eh, shiga cuta sai ta shiga ta zauna a wajen kuma daga nan infection din yakan bi ta jini sai ya affecting heart sai dai zafi eh, eh, zuciyarka yes cardiovascular problems haka muke kiransu so rashin misali tsaftace baki kan janyo ciwon zuciya yes to dokta za ki ga wani lokaci mutum zai ci abu kaɗan sai ya ji bakinsa ya yi tsami shin me ke janyo hakan naturally in ba kai magana ma in a long time ba baki yakan yi tsami wato kai shiru ka eh, yi ma ba kai magana ba eh, wannan it's normal but Um, kula da bakin nan dai shine muke faɗa because in baka je asibiti an yi wanke hakoran ba ko kayi ta brushing a gida mm. wannan dattin abubuwan nan duk suna makala so brushing din ba fitar da shi zai ba ko ka ci abu sai kai ta ji kamar bakin ka na wari mm. kamar su cin garlic din nan ma su ma kan jawo warin tafarnuwa eh kan jawo warin baki shi ma to kamar ƙananan yara tun daga wani lokaci ya kamata a fara wanke musu baki da zarar haƙuri ya fito da cikin baki to amma za su ga wasu ba sa kaiwa shekara ɗaya sai kika haƙuri ya fito tun a lokacin za fara wanke musu baki akwai toothbrush na ƙanana irin size ɗinsu akwai wanda kuma irin ake sawa a yatsa haka eh mm. kawai dan dai su saba cewa eventually irin za a lokaci eh za a yi ta wanke baki eh. so irin dan wasa ake musu da shi ana gogewa mm. irin milk madaran da suke sha ko kuma nono Mm. so irin shi ne kawai ake dan goggoge to misali da dan abun za a sa musu kamar man goge baki ne ko me goge baki man goge bakin da ake sa musu mukan ce musu p size dan karami ne akwai abun goge baki din na mm. yara su ma mm. sai shi din dan karami ne za a diga akan abun baya musu komai baya musu komai misali ko da haƙo amma dai dan karamin da aka sa ba zai yi komai shin kaman ita mahaifiya ba ta iya amfani da yatsanta ta dan gogon ke mishi bakin ba dan dudurza hakorin to in ba ta ma son ta yi amfani da toothbrush in akwai dan wani abu da ake sawa a cikin yatsa ana sai da shi eh ana sai da shi shi da kasa a yatsa sai yaron ya ga kaman kana wasa eh kana mishi wasa ne da shi To bai ki janyo kurajen kan harshe musamman ma ga kananan yara? Mun ga yara da irin wani abubuwan lack of vitamins irin abubuwan gina jiki abubuwan gina jiki mm. ko kuma stress wani lokaci ko a manya ma ana samun su so akwai irin magungunan da ake dan bada saboda abubuwan gina jikin su dan zo at the same level yadda mm. ake san su dokta to misali wani lokaci zaki ga wani farin abu ya taru akan harshen yaro mai shan mama shin wannan abin shi yana da illa a'a ba shi da illa in yaro yana cin abinci ko madara ne ma akwai yaran da ma ba sa shan nono amma madara suke sha sai ke shi a kan harshen su duka ba su da illa ga jikinsu shi ma za a iya sa kamar dan hannu ruwa dan wanke eh za a iya sa eh, wancan abin a hannu a dan goge musu da shi wasu ma har cotton board ana using an yi wetting din shi an dan sa mishi ruwa dan sa dan goge kan harshen eh. to shin akwai hanyoyin da babba zai kauce ran baki akwai hanyoyin da zai kauce warin baki wanke baki sau biyu a rana mm-hmm. ana using abin da muke kira dental floss in an ci abinci instead mm-hmm. da za a da eh, sakace da tsinken sakace sakacen nan floss din nan dan karamin igiya ne haka shi muka fi so ai amfani da shi eh, akwai wanda ake sayarwa da kasan shi yana da kaman toothpick mm. ba ka using kasan toothpick din mm. shi igiyan kawai da ka saka zaka zai cire maka abin da ya makale ma a hakori sai kuma muna son ka kana cin su fruits din nan kayan marmari kayan marmari eh, mm. duk suna da kyau ma jiki su carrot su apple fruits dai duka ana su gwanda kankana abarba eh ana son a ci wa'annan me suke sawa because yana cleansing hakori yana wanke hakori on its own kin ga ba ma son su abin da yake containing sugar a cikin shi Ah. kamar su kayan kwalaman nan su chocolate duka ba ah. ma san shi in kika ci shi especially ma yara ba wai wanke hakori suke yi sosai ba kinga ana wanke musu ne ah. wata rana kuma wanke musu ma da wahala to wasu mutane sukan yi amfani da alawa ko cinkam musamman idan sun daɗe ba su magana ba saboda gudun kada bakin su ya yi bashi ya hakan yake a likitance eh yana da kyau za ka yi amfani da shi amma mu muna ba da shawarar cewa a using sugar free wanda ba sa dauke da zaki eh, To madalla, da ne shirin na wannan makon ya kawo ƙarshe. Sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yarda Allah. Amma kafin sannan za ku iya sake sauraron shirin lafiya zinariya na yau idan kuka je shafinmu na intanet wato bbchausa.com ko ku lalubo kiwon lafiyar mata BBC a shafin intanet na Google domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. A madadin Asha Sharif Baffa, ni Habiba Adamu ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaishe da Habiba Adamu da filinmu na lafiya zinariya. Kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin Lawal Nuhu Suleiman Zulaiha Abubakar ke cewa mu kwana lafiya.